Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dola View na mabuciya Ramlet Abdurrahman Manga wacce aka fi sani da mai dambu wanda yake zuwa muku daga Dausa TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Baya son tarwatsa mata damuwar shi tunda bata koya mishi yadda zai faɗi na shi damuwar ba. Abin da ya sani ya gina akan kaɗaici eh, kuma yana da yaƙinin kaɗaici shine ajalin shi haka yayi ta nazarin abin da ya faru gefe ɗaya surar ta yake mishi gizo duk da ba wata shahara ta ba ko wani abu da zai nuna a cike take ba amma kuma hakan yana da matuƙar muhimmanci a bashi aji na musamman na haka ya limshe idanun shi kana ya kuma buɗe shi kamar yanzu yake hangota. a tsaye a gaban shi. Nimshe idani shi ya tare da sakin murmushin jin daɗi yana kallon inda take mishi gizo. Kuma ɗago kai yana kallon da take juya mishi. Tsintar kan shi da wani irin yanayi ya miƙe a hankali ina za ka ran? Girgiza mata kai ya sannan ya fice daga cikin sashin da ya nufi nashi. Tunda ya shiga ya same ta ta saka kayan. Bata fuska ya sannan ya koma saman kilishin ya zube daga nan dai sai barci. Wanda yake cike da mafarkai akan Noman ya gudu da ita. Haka ya yi ta walagigi da neman tare da gaji. Mabarki ɗaya yake nana ta kan shi har giya ta sake shi ya farka tana kwance. Tun daga lokacin ya saka idanu a kan Ikram wacce ta kuma lalacewa ba ta cin komai idan za ta yi sallah ta yi ta faɗuwa kenan. Saboda rashin abincin da ba ta ci amma taurin kai irin nata yana ta haƙura da burinta. Ita kawai ta fita daga gida. Bayan kwana biyu aka bata ya ce sosai bayi mata suka sami ‘yanci a cikin har da ina. wacce take hannun Sultana Hoyam tunda ta zama wakiliyar shi baya barin ta sakat. Duk wani abin da zai rubuta ko zai kafa doka ita ce ke rubutawa. Wani lokacin idan aka turo sako ita ke karanta mishi. Tunda ya fahimta hakan kawai sai ya tsoro mata karatun dare, wato tsoffin littattafan masarautar shi take karanta mishi. Ya sa aka kwaso. Gashi babu halin ta gaji zai tsoro da masifa da tsaki tare da mi tare dai ta dawo kusa da shi. Wai don kai ta yi tunanin noman ne. Hakan bai ishe shi ba da yadda ya tabbatar ya saka mata dokar ba ta fita wajen masarautar. Lokacin da aka turo yaron gwamnonin yankunan Summit ita ce ta yi mishi hira yana zaune ta yi ta zance da shi. baki ɗaya ya ɗauke kan shi kamar shi ya rako. Kamar shi ya rako ta ba ita bace ta raka shi lambun ba. Haka ya ta juya ta san ran shi kuma ba za ka taɓa jin yaron rashi ta ba Salima. Nuna mata yake duk abin da za ta yi dolenta ne kuma dokar shi ce. Oman Matuƙar Noman ya ci mu to tabbas za mu kashe shi layira Sannu ƙanwata kin yi aikin da muke buƙata. Idan da mu ne muka saka shi ya je can ba zai yarda ba, amma da kika kawo hikimar hakan, komai ya tafi yadda ya dace. Arona na ta kalle su kafin ta juya ta bar falon can lambu ta koma ta zauna. Kallon juna Sultan Afra ya yi da Nawaz sannan ya sauke ajiya zuciya ya ce mishi. Wai da gaske kana son Ikram? Da mamaki yake kallon shi abinda zuciyar shi take riya mishi ba komai ba ne. Ka ce i komai ta fanjama fanjama amma ya gore tunanin hakan ta hanyar amfani da hikima ya ce mishi haba. Ina babban ka, ina, ai babban kaya sai amali, ai ikram sai irin ku saraki ba irin mu ku ba. Ai ta fi na, Nawaz ya faɗa cikin girmamawa. kada kai ya yi tare da kallon shi sannan ya fashe da dariya ce mishi haba. Ai na san kai ma wasa kake yi manta da batunta. Muna zuba ido mu ka abin da zai faru. Samid, Yau kwana biyu da fara bawa 'yan matan da suka zo gurin Mehran horo a cikin sare da Jasra da Mahalika. yaran gwamnonin yankunanci sosai suke ɗaukar abin da ake musu. Da haka na mai da hankali akan kaiwa da komowa duk abin da ake bukata daga gare shi ni ce akan gaba. Ikram, ana son magana da ke a lambun tarihi, ke ina waye? Na tambaya, na tambaye ta kasa-kasa, wani ne wai Sarwat. Da sauri na juya baya na tare da duba ko da karuna fiye da ni. A jiya zuciya na sauke tare da nufar lambun tarihi. Da sauri, Ina shiga na hango shi tsaye yana mai juya min baya Sarwat. Ka san ka kasar da ka kawo kanka kuwa? Ina Noman ɗin yake? Juyawa ya zuba min ido hausu na kayan ciki na ai ban san lokacin da amai ya zo min ba. Na toshe bakina, me, Mehran. Rufe bakina ne da sauri tare da fashewa da kuka na zube a kan gwiwata. Durƙusawa ya yi tare da ɗago kaina. Saboda ba ni da amfani shine kika manta da sunana? Noman. Anwarul Karim shine cikakken sunan wakiliyar Sultan Mehran. Na gode sosai hakan ma arziki ne, ina kuma baki hakuri da abin da zan gaya miki. Na zo ne mu koma gida. Zan fasali ya tare da kallona, ki yi hakuri. Idan kin shirya ranar da za su zaɓe Idan sun shirya ranar da za su zaɓe mishi matarci, ranar za mu bar garin na sannan ba zan miki dole ki bani ba. Ba zan miki dole ki bini ba amma mahaifinki amma mahaifarki zan maida gidan gina kina da damar zama da Sultan Amal ran Ko zaben zama da mutanen Gezira, idan kuma na matsa miki, kuma ki yi haƙuri, na gode. Riki ya shi ne tare da cewa ka rufa min asiri, me yasa kake ba ni haƙuri? Zan bi ka, zan bi ka na ga Iran, zan bi ka na ga gidanmu, zan bi ka saboda kai ne kawai a zuciyata. Wallahi babu ranar da za ta fito ta faɗi. Ban yi kukan rashin ku ba, Noman. ina ƙaunar ka ko yau ka tashi mu tafi. Girgiza kai ya tare cewa ki yi haƙuri a yaran ta rasu. Kukan ne ya tsaya min cak baki na saki wasu irin ƙwalla ne suka zubar min wannan bai sauka ba wannan zai sauka. Masu lokacin da ya bar gurin ba ina zaune baki a buɗe na ɗi ɗimauce. na aka yi tare da juya da ni bakina a sake ina kallon shi tare da dakarun da aka baza. Ana neman noman. Saka kaina na yaƙe jin shi tare da rungume ce. Sai lokacin na samu damar sakin ajiyar zuciya mai tafa da kuka. Sosai nake yi tunda ne wannan kukan har muka shiga cikin gida, ban kuma kuka ba. Hawayena ne ya kafe tare da saukar min da zazzaɓi sosai na kwanta babu lafiya. Tsawon kwana uku bana ko magana abin duniya ya dame ci. Idan na kalle shi tausayi yake bani da haka ranar da na fara magana abin da na ce mishi. Kar ka ajiye ni a cikin abubuwa masu kyau. Ni baƙar ƙaddara ce. Ba lallai ba ne na zame maka farar anya. Ina baka hakuri domin ni ba mazauniya ba ce. Zanen katara ta ce ta kawo ni ka Ko ina nan ko bana nan ka rike al'ummar ka domin suna bukatar ka. Mehran mulki yana bukatar nutsuwa da fahimtar al'umma bai ɗaya. Sai kuma ina roƙonka ka amshi addinin musulunci kai ma za ka ji daɗi a ranka. Amma babu dole domin mulkin adalci ko da ba musulmi ba ne, Allah yana mishi jagora. Mulki musulmi idan babu adalci Allah yana rusa ta. Matsawa ne jikin shi tare da riƙo shi na saka a saman fuskata tare da cewa Meran, ina farin cikin zama da kai babu cuta babu cutarwa. Meran, kaya kaya hakuri gaskiya. Ka hakuri gaskiya ba a yi ni domin nan ba. Rayuwata da farin ciki na suna wata duniya ta daban. Kasa magana ne sannan a hankali nake gaya mishi rasuwar ƙanwata tare da kasa gaya mishi gaskiyar guduwar Tare da gaya mishi gaskiyar guduwa zan yi domin har ga Allah yana bani tausayi sannan na ɗauko wasu takardu da na haɗa bayanan da na samu a cikin fadar shi da almundana da ake a cikin masarautar shi na miƙa mishi sannan na mishi bayanin halin da masarautar shi yake ciki tare da saka hannuna a jikin a jikin shi tare da saka hannuna jikin shi ake zaluntar al'ummar shi Zuba wa juna ido muka yi sannan na fara dawo mishi da kalaman shi da muka yi lokacin da muka je Madinar Tulma. Ni mace ce mara daraja. Ni kowace kare da doki yake bi na Mehran. kashi kuma zan yi nisan zango. Mehran ka koya min yadda zan kare kaina. Da lafiyata Sultan na gode sosai. Sultan na gode sosai. Kafe ne da ido tare da riƙo nuna cikin maɗaukakiyar damuwa yake karanta sakon cikin idanuna. Kar ki fara abin da kike shirin aikatawa. Kar ki fara abin da zai kai mu ga biyan bashi a tsakaninmu. Kar ki yarda kishi ya zama ya zama a tsakanin zub da jini. Zan ba ki farin ciki mafi daraja da kima ki zauna a nan zan ba ki mamaki tare da saka ki farin ciki. Hannun shi ya kai kan ciki na tare da cewa zan ba ki komai har da ajiyata ta ki ajiye min Iran ki ajiye min Iran ki ajiye min abbinki da abbina Meran zai baki Idan ta kama ma rayuwata zan baki kin sannan in dai akan musulunci ne na yarda zan yi shi kar ki ji komai zan amshi musulunci. Kar ki yarda ki matsa daga cikin wannan daular. Wato da na ce wato da na ce na ga wanda zai tsallake sansani na ya zo ɗaukar ki shine ke za ki tsallake ki tafi. Dan me yasa kike da taurin kai? Me yasa ba za ki fahimci abinda? amin Gido yana son ya yi magana amma babu wata kalma da zai yi amfani da ita, sai kame sai kuma kalona da yake yi. Ba na son wannan yanayin nasi Ja na yi gadon shi tare da zaune da yi muna kallon juna. Kasa magana yana kallon cikin idanuna na kasa cewa komi shi ma haka, sai kallon juna muke. Da a ce zai buɗe gejin shi tabbas abin da yake rubuce ba komai ba ne sai sunanta. shi ne manna a bangon zuciyar shi riƙe hannunta yana murzawa a hankali. Yana kallon yadda ta limshe idanunta hawaye na zuba. Tsintar kansa ya yi da sumbatar gefen kuncinta yana share mata kwalla da hannun shi. Janyo ta ya zuwa gejin shi suna kwanciya tare da shafa bayanta. Me yasa ba za ki haƙuri ba? Ƙaddarar mu ɗaya ce. Ya faɗa a sanye ya ɗago kaina ne ina kallon shi tare da girgiza mishi kai alamun a'a. Dafa bayana ya yi tare da kayanin shi duka biyu ya dafe daidai inda inda kaina yake a ƙirjin shi yana mai danne gurin wanda nake jin bugun shi har cikin raina ƙirjina yana min ciwo yadda ya magana a raunana sai da ya bani tausayi tare da saka hannu na duka biyun na rungume shi ina ƙara jin sautin bugun zuciyar shi ki zauna da ni mana ya faɗa a hankali sama da ko da yaushe meran zanen kadarata tana wani gurin ka yi haƙuri ki bar bani haƙuri na shirya mana farin ciki kin ji Ki ji nan ɗina bugawa yake sama da yadda yake bugawa a baya. Na kasa rike kuka na haka na kasa fahimtar ko me nake ji a kan shi amma duk da hakan zan tafi ba zan zauna da shi ba. Zan juya. Juya ni yayi daga kan shi na koma saman zuba min idanun shi ya tare da kallon cikin idanuna sirrintacciya. Ya faɗi sunan ƙasar makoshin shi tare da Haidar. Na faɗa can ƙasa ƙasa Haɗa hancin me da gogar juna hannuna na kai wuyan shi. Meran, ƙanwata da nake fafutukar ganin ta samu rayuwa mai kyau ta rasu. Ba ni da kowa sai Allah, ba ni da gata sai nashi. Me yasa ba za ka cika mana ƙudurinmu ba? Alƙawari muka yi wa junanmu. Me yasa za ka yi amfani da ƙarfin mulki ka dakatar da masoyan juna? A matsayinka na adali kar ka cusa son zuciya a cikin wannan yanayin. Daga haka na janye cikina daga gare na sauka baki ɗaya daga gada. Fita ne daga gidan baki ɗaya na nufi wajen gari. A hankali nake tafiya har na isa inda nake tsammani. Zama na ya kasan wata bishiya na fashe da kuka. Rana zafi inuwa kuna haka nake jin kirji na zafi. Ashe shi ya ji daɗin da ya Ashe shi ya ji daɗin da ya faɗi kirjin shi ke ciwo, ni kuwa ba ni da bakin magana. Babu uwar sulƙarni. Shafa jikina na yi na je ashe babu sarewar. Wani irin kuka ne ya kuma ƙwace min tare da kiran sunan shi a hankali. Sanyin da na fara ji ne ne idanu idanuna ina sauke wasu irin ƙwalla. Barka da zuwa jika ta zo nan. Da sauri da bude idanuna akan shi tare da matsawa kusa da shi na ɗaura kaina akan kafaɗar shi. Kukan da nake yi ne tare da shashika to ki guri kukan me kike yi? Kina kina da sultan Meran? Kuka ne ko kina kina yi wa Sultan Meran kuka ne ko kuma kina wa Noman Anwarul Karim kuka? Kasa magana ne tare da ɗago kaina ina kallon shi. Idanunki suna faɗa min gaskiya me yasa ba za ki fahimci muradin ki ba? Me yasa kike son sawa kowa kike son saka kowa kuka? Kar ki ba wa kowa damar saka ki kuka domin wata rana da hakan za a saka ki kuka. Sannan ki yi haƙuri tare da rungumar ki saura ƙiris ki ci nasarar farko amma kuma komai zai lalace ki duba girman hakan mana. kai da nake ne kara ƙara yawaita tare da kalanci a hankali ya miki tare da ɗauko ruwa a cikin wani akushin azurfa ya bani. Na amsa a hankali tare da kafa kaina na sha ruwan mai mugun sanyi ga daɗi ya ce min ki duba girman dalilin da ya gaya miki. Wasu kalaman ai abin a bayyane yake. Ki sallamu noma ne, koma haka Allah ya nufa ƙaddarar ki tana tare da mai ran. A'a baba wannan ba halarci ba ba. Wannan son kai ne. Ta yaya zan rabu da mutumin da tun ƙuruciya muke tare da shi? To shi kenan Allah ya tabbatar da alkhairi. Daga haka mai kuma ce min koyon ba sai ma ɗauke ni da yayi na dawo inda nake, Rike da akushin nan. Miƙewa wani tare da nufar cikin gidan sarauta a nan na ga an bazama nema na yana tsaya ne shi goye a bayan shi. Ya zuba min ido tsintar kaina na da kasa tafiya kafafuna sun min nauyi sakamakon irin kalan tuhumar da yake min. Ina isa inda yake juya min baya tare da cewa Rakshan ku kai ta keɓantaccen sashi. Babu musu suka wuce da ni haramtacciyar fada inda aka watsa ni a cikin gida. Tasowa ta yi tare da ɗago ni sannu Ikram. Kin yi namijin ƙoƙarin da babu wanda zai iya. Ga shi nan dai saura su kuma kin faɗo daga tafiyar mu. Wai me yasa kika sani? Wai me yasa kika sani wannan aikin ne? Yake ya nuna ta yi sannan ta kalle ni. Da farko na so yaudarar ki ne kamar yadda ya zama ɗabi'u ga duk wani ahalin gidan sarauta. Da haka na saka ki a cikin ƙaddarar Aman. Daga baya sai na fahimci ke ce kika iya razana min mutanen da ba da ban razana su ba. Ranar da ya nemi baki wakiliyar shi na fahimci ya isa matakin da ya dace na dakatar da ke haka. Kin gama min komai. Ta masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman